عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا ذكرتم من اللتاب بيتون عمدة الأحكام من خلاق خير الأنام وأن فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن عادل بن فروع الجمائري المقدسي الحنبلي da rubuta rahimahullah ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na shidda darasi na shida ko? darasi na shida babun fisiwaki babin da zai yi magana dangane da asuwaki muhimmancin asuwaki don mutum zai yi talla, ko zai yi alwala ko idan ya ci abinci ko idan ya tashi daga bacci ko idan ya yi shuru da yawa ko idan ya yi maganganu da yawa ko cikin dare ko cikin rana ko yana da lafiya ko bai da lafiya wasu malamai da suke ganin idan mutum yana azumi idan rana ta goce daga tsakiyar sama ba za a yi zuwa ba saboda gudun kada ruwan asuwaki ne ya shiga jikin mutum ya wuce mara kwakwalwa kama zance mafi inganci sai zai iya kake wuyarsa ba tare da ruwan ya wuce masa ba babu matsala saboda haka wannan babi zai mana bayani ne dangane da muhimmancin akwai shi da goge haƙori da so samu ne mutum ya samu irin wanda irin itaciyar da annabi ya yi aswaki da ita ita ce bishiyar harara ko kuma bishiyar tiyin ko orjon da makamantarsu idan babu sai mutane su yi amfani da abin da yake kusa da su kamar ne ko kuma wata bishiya haka saboda an fi son asuwakin da yake akwai ɗan ruwan ruwa a cikinsa ɗanye-ɗanye idan ma abuke ke a jigar shin burosh da makilin zai iya maye gurbin asuwakin nan wasu sun ce zai iya maye wa wasu kuma sun ce ba zai maye saboda a cikin asuwaki asalin itaciyar asuwaki idan mutum yana amfani da itaciyar da magani a ya yasa idan mutum ya je kasashen lamba musamman makka da madina in za ka samu asalin asuwaki ko waɗanda kauyawansu suka kawo masallaci na annabi ko na kaba za ka samu ɗanyen sharaf yake itatuwa ɗanyen sharaf saboda akwai magani a yana da mafani saboda haka ka gafa da makile ba za su iya mai gurbin waɗannan itatuwa sai dai duk gaba dai idan aka tattara asuwa ke suna ba ba kuma ɗaya daga cikin hanyoyin tsafta ne a musulunci ga hadisi na farko عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال laula ala tuka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salati wannan shine laqabin nan amma ba lallai ne ta cikin takardun ku a samu laqabin haka yake eh laqabin nan wake nan kuma haka sai yace a kada bukari wa inda kuma badal inda ba mu sai saboda haka in ka duba za ka ga laula ala shuka ala ummati la amartu hum bi siwaki inda kulli salati ka wani wuri kuma ma kulli salati amma kuma a wuri kuma an ambaci allura a cikin na kuma ambaci allura wani ne na saka ambaci allura akwai inda aka kawo allura kawo sallah Za ka akwai eh. amma nan wannan lafazi da ya kawo inda kulle salati hadisin abu kuraira Allah ki kare yadda da ki wanda yake cewa annabi ya ce laula ana shuka ala ummati ba domin kada mu tsananta da hukuma ta ba la amartuhum bi siwaki inda kulli faratin da zan yi musu umarni da yin aswaki yayin da za su yi kowace sallah wannan ke ke gwada cewa aswakin da za ka yi a lokacin alwala da babu asuwakin da za ka yi a lokacin sallah musamman idan an samu ga da ba tun wannan hadisi sallah ya da ba saboda haka shi yasa yake gwada cewa asuwakin ba na kurkuren baki ba ne ba wanda ake yi ne domin a yi kurkuren baki a lokacin alwala ba da ake ma kulli salati kuma wannan sallah da ake magana ta hada hada Sallan farilla da Sallan Nabila duka Sallan farilla da Sallan Nabila. in dai har za a yi sallah kana da alwala to ka goge bakin ka yasa za a ga wata su ko yau da suna tare da aswaki suna tare da aswaki lokacin da za su sallah ko ta farilla ko ta nafila sai su sanya aswakin nan a bakin su sai su goge wannan bin umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai dalilin da ya sa wannan umarni na annabi bai zama wajibi ba a cikin hadisin akwai nassin da ya gwada haka ko kalman da ta gwada cewa wannan umarni ba wajibi ba ne shi ne faɗin annabi da ya ce laula da hausa muna fassara laula da cewa ba domin ban san da filatanci a yake ba sana da hula ba domin kun ga kenan imtina'u shay'in li wuju'i shay'in akhar inji malaman duka wani abu ya hana saboda wani abu ce laula an ashukka ala ummati kun ga an ashukka din nan أشيء مخافة المحقة فهو لقدم كذا أنا متابع الأمة هي ثابتة مخدوية ولم يتم مخدوية ما في كلمة كما الله تبارك وتعالى يكرر المؤمن يتبع المؤمنين يتبع رؤوف رحيم المؤمنين رؤوف رحيم فهناك المؤمنين تفهمون وما أسلم الدين Allah subhanahu wa لأن الإسلام مبني على التسامح على المسامحة ولأن الإسلام مبني على التيسير أخي سوكي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الإدة ولتكبروا الله على ما هداكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم saboda haka akwai أنت a الدين ina ba ta gani batun kwacin wannan shi ne sallar tarawih sallar ashe lokacin da annabi ya fito a dare na farko ya yi sallar mutanen da suka bi shi ba su da yawa a cikin watan ramadana ya za ka ce sallar ashe da ake yi din nan yana da asali na tahajjud ma yana da asali domin saboda annabi da kansa ya ta tura lokacin washi gari sai ya sake fitowa ya yi sallar nafilfili na dare a cikin wata ramadana a masallaci wasu suka sake bin annabi sallallahu labari ya sake bazuwa washi gari wato dare na uku kenan aka sake taruwa a wata ruwaya aka ce dare na uku masallaci ya cika har waje har waɗansu suka fara irin gyaran murya da ɗaga murya saboda annabi bai fito ba domin ya fito shi ko yake fitowa har kusan fitowa kan fitar da shi a azumi ne ba su yi su kuma sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ya za a yi kenan a aika ba a yi ta ba a tafi ana ganin bayan an tafi annabi da fito da wasu suka tafi gidajen su suka yi su wasu kuma suka hakura suka zauna a haka manzo Allah bai fito ba sai a sallama su ba yana fitowa ko sallar asuba ne ya fita yana sallar asuba sai ya ce na ga abin da kuka yi duk na ji abin da kuka yi amma mai hana fitowa ya ce wallahi ina roƙa ku farlanta kun aka farlanta ku sallar ayyam ta hajjar da wasu kuma haka ne in aka fara azumi aka zo wannan sallan yi ina jin masallacin na haɗu ina ne ya kaiwa amma ana gurarewa da kaɗan da kaɗan da kaɗan ba za ka sake ganin masallaci ya cika ba sai an zo goma ƙarshe a goma ƙarshe ma za a ɗaura ruwa a ɗaura ruwan da aka ce daren ikirin da mafa haɓa ba za ta har yara ƙanana sai ƙari suna suna hayaniya an cika masallaci Ba ko masallacin ka ko na makka haka daren ikirin da bakwai ba daren 27 yadda ka san aikin haji sallar juma'a a tsakiyar aikin haji duk wanda ya taɓa halartar sallar juma'a a tsakiyar aikin haji ba mamaki za ka samu ya sallar juma'a da ma yana tare da ne ɗan ya sallar juma'a na taka saboda tsabar cunkoson mutane liman zai taɓa zuwa ma ba su zuwa ƙarfin lafiyar kunku ga manya-manyan gidigidai mai yiwa ma ya je ya yi su jada ku kuna ba ku sako da saboda kowa ya nace sai ya yi sallah a ka'abatin da shi yasa ake samu da su mutanen nan mutane suna da tabiya duk abinda da za ce jefi jefi ne sun fi samun sauki ya ko karantar yanzu muka ce karatun nan duk sati za mu yi gaba ne wata rana ne kaɗai za ku gani wanda zai ce ai ya tara ne ba da magana ne ba mu ba mu ne ba haka kawai zai kirkiro magana ba ya fara eh ba ya sa mana karatu kullum ya zama mana karatu a kuma mana ai Allah ma ya ce ka nemi abinci kuma kamar ne ke kawo aya ma zai iya kawo ka aya da wanda ke shi ne zauna waɗannan suna da yawa kuma wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa lallai annabi ya sifantu da sifan da Allah ta baraka wa ta'ala ya ambace shi da ita bil da rahmanur rahim sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin aswaki musamman lokacin da mutum zai sallan farilla ko sallan nafila ko da yana da alwala balle kuma kafin ya alwala kafin ka yi alwala ka yi aswaki da wannan ne waɗansu malaman fito suke ganin idan babu asuwakin da za ka yi kafin alula ko ka sa ya tsarka ka kokoge in ka zo kurkuren baki kawai kurkuren baki za ka yi kamar yadda ka ta a can baya sannan kuma idan mutum ya tashi daga bacci da waɗansu lokacin kamar yadda hadisin da ba zai da ce mana to ina fata an fahimci wannan hadisin Allah ya ce ne ba sai mun yi bayanin ba babban sahabin annabi ne duk cikin sahaban annabi babu wanda ya kai abu huraira yawan hadisai kuma zaman sa da annabi shekaru uku ne kacal amma Allah ta'ala ya bashi wannan dama saboda yuke hikima ta manyan sha wa man yuke hikima ka faqad utiya khayran kaseera wa la yadhakkaru illa ulul ba. matsayi ne Allah ta baraka wa ta'ala idan Allah ya dauke ka ba wanda ya zai haka Idan Allah ya kankantar da kai kuma ba wanda ya zai gana wanda shi ne ilimi ba yawan shekaru ba ne ko yawan exposure ba ne ilimi baiwa ce Allah ya baka ya baka ya baka kuma sai ka amma daidai ma yake Wani ka nema in kai da shi sai ka samu in baka samu ba kana da rana to abin da ya faru ga abubuwa ya rake kuma annabi ya yi masa babban addu'a da annabi ya masa shi abin da annabi ya faɗa ke cewa in ka rusa hadisan abu to za ka rusa na addini da yawa don hadisai da yawa to sai wani hadisi kuma an huzaifa bin al-yamani radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوف بالسواك wani hadisi an karɓo ne daga Huzaifa dan al-Yaman Allah ya kare da shi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance idan kama min al-layli idan ya tafi can cikin dare zai yi sallar nafila cikin dare ya shuwa yana goge bakin sa bin suwa da kasuwa shine shu shu yana goge in shafa ya shu alama ya faɗa ya ce ya shu su ma'ana ku yantilu yana wanke ku yuqalu shafahu ya shu su wa ma sahu ya mutu hu idan ka samu ana yi amfani da kalmomi da biyu kowace guda ɗaya aka ɗauka daidai in ma'ana da yanzu wanda shi yake tabbatar mana da cewa an ka tashi cikin dare to ana son ka yi amfani da aswaki wajen goge bakinka kafin ka yi addu'o'i da za ka yi cikin dare ko kafin ka je ka yi allura domin sallar nafila cikin dare ko kuma kafin ka yi sallar sallolin nafila don ba lallai ne idan ka yi allura immediately ka zo ka yi sallah ba wani idan ya yi allura ya san ya zauna ya ta addu'o'i sannan sai ya tashi ya yi sallolin nafila cikin dare sai ka goya wakil ka haɗa wannan hadisi da waccan hadisi yana da Ba faɗaɗa mana wato lokacin ne yin abuwan saboda muhimmancin yin haka kuma zai faru da yamma babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musulunta tare da mahaifinsa lokacin da suka yi yunkuri za su zo yakin badar sai kafirai suka hana su karasowa saboda haka an yi yakin badar ba ko zai faru da yamma eh, da a yakin uhud wani abin ta takaici kuma a yakin uhud yana cikin musulmi kai da mahaifinsa musulmi su suka kashe mahaifinsa da sabon gudu ya sa Allah ta bar wa Allah ya sassauce ma al'umma da ba ta jawo zaliya ummati a kan abin da ya na wasu kurjuwa laifi da aka zo aka gane cewa tabbas mahaifinsa ne domin saboda musulmi ne da ya yi rikice to musulmi su suka tinkari mahaifin ku zai fa bin yama yana ce abi babana amma ina sun gaba da shi ka daga baya da Allah ya tabbatar da abin da ya faru sai ya ce zai biya diya zaman zafi a kai zai biya diya a matsayin a madadin waɗannan musulmi da suka kashe wannan bawan Allah musulmi bisa kuskure zai biya diya sai kuma zai faɗi da limani ce mu ne masu karɓar diya mun yake diya wannan shi ne asali na mutum yake diya amma ana yafe diya ne da kisan da aka yi bisa kuskure ba irin kisan da 'ya'yan manya suka yi da ababen hawansu da ganganci a karkashin da wannan yafiya ba ya amfani amma mutumin da yake da dattawa ko ke da taka an ba ba a san shi da ganganci ba ya yi kisa bisa kuskure aka ce to ga maganan diya to za a iya yafi ba amma ban da ganganci saboda ya fi yadda ke yi wa masu ganganci tv ya ka kashe ka barkatai ya yi yawa misali Allah yana cewa wala kun ba qisafi hayatu ya kulli da za kun tattaqun idan da ana retaliation to da kisa zai karanci amma saboda ba a yi ne muke Allah ya kyauta zai annabi ya ga abin da ya faru shi da sai ya jawo shi jiki ya kasance yana tare da annabi shi da kansa wata rana yana bayani yana ce annabi ya faɗa mun wasu abubuwa da yawa amma ya ce kada faɗa kowa muhimman abubuwan da za su faru kafin tashin duniya muhimman abubuwan da za su faru kafin tashin duniya amma ya ce kada faɗa mu kowa tun da ya samu wannan ka'ida ba za lokacin da annabi zai dawo daga yaƙi ta buka ya kamo hanya zai dawo kafin nan a yakin kanda da aka zo kun san kafirai sun zo sun kewaye birnin madina sai da suka yi kusan wata guda suna kewaye birnin madina A annabi da ta zuwa yana da abuwa. lokacin da Allah ta tabaraka wa Allah ya kaddara zai tarwata su to sai ya aiko wata iska zo ta rikita su gaba daya kamar yadda ya bayar da labari cikin suratul ba. to wannan iska hatta wanda suke cikin garin Madina sai da suka tsorata shi ne annabi cewa zai je ya bincika yadda abin da mutanen da suke ciki bai suke ciki duk cikin sahaba ya karɓi wanda zai amsa ya ce wa zai taki ya je ya bincika ko me ya same ki Ina na masa lamu ni masa albishir da gidan aljanna aka rasa wanda zai tashi saboda kowa tsorace wani ya bugu da farko saboda akwai tsananin sanyi ya bugu da ya yi tsoyi sai ya taba ya ce kai tashi sun gana samun yin wannan ya ce kai tashi sai ga kuma ya faru da jama'a ya ce shi lokacin da ake magana da yana da ɗa da amma da aka buge shi aka ce tashi annabi ce kai za ka je ce amma sharadin da na tsora maka shi ne idan ka je karka tuka ka yi gobe karka taɓa karka taɓa kowa in ka je ka gani ka zo ka ba ni labari amma kana iya zuwa da makaman ka amma karka taɓa kowa ne ta kama da ya ce ya je ga shi da abu su biya na yana da nasa shi ne shugaban rundunar abu sufiyana da ya ga iska ta yi yawa ya ce a kawo masa abin hawansa saboda ya nemi shawarin manya manya sun ce wannan iska din kamar tsafi ne na muhammad kada ku kura ku bar wannan waje idan mun bar wannan waje kusan wata guda wato dabarar da muka shirya ta lalace an wargaza mana komai suna ta zuga shi kun san mukarramai sai a hankali shi kuma ya ga iska ta yi yawa ya ce kai ya ce ku kawo min abin hawa na aka kawo abin hawa ya ce ku gyara aka gyara abin hawa ya hau abin hawa ya ce kun ga yadda na hau din nan ba inda zan sauka sai a makka duk wanda zai bi ne bi kuma shi ne jagora shi ne ba zai ba bin da ne ce yana da nasa wallahi da zan ɗauki kifiya da karbe shi kai tsaye ya ce zan iya kashe shi kai tsaye amma sai na tuna annabi ya ce karfe ai musulunci ya zo ba wai domin ya ta kashe mutane ba ne a domin masu samu sauki ne to na ƙarshe kuma mai yiwa sai mun sake samun sunan ku da ya ne ya ba da cike maka lokaci sake hadisi na gaba an aisha radiyallahu anha qala دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا مستندته الى صدري وما عبد الرحمن سواه يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره فأخذت سواك فقدمته ألن يأتي فقدمته أول وجه فقسمته فقدمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنى امتنانا أحسن منه وما عدا أن فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرقيق الأعلى ثم قدر وكانت تقول وكانت تقول مات بين حاقنتي وباقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وأردت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نعم كرب ممكة شو حديث إن مكة أو الإمام البخاري ومسلم مسلم ne wannan حديث hadisin da ake kira yana iya yiwuwa a samu bambanci tsakanin lafazi guda biyu ko biyu ko uku ko ma fiye haka amma dai kusan ma'ana za ka ga guda ɗaya ce yasa yake cewa muttafaqun alayhi wani hadisi an karɓo ne daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah na da Aisha Allah shi kara yadda da ita قال تتي ذكر عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر يا شبوجا النبي وأنا مقندته إلى قدري يقوم لا جنجنا النبي بذاكرتنا kuma wannan hadisi ya faru ne a ranar da annabi ya duniya shi yasa bayani mai kyau ranar da annabi kusan lokacin ka na ƙarshe shi ne da turanci suke cewa last minute ko eh, last minute lokacin da ya shigo ina rike da annabi a bisa girjina amma abdurrahman siwakun rabbu ta ce tare da abdurrahman akwai aswaki ɗanye kara da sannu bihe yana goge haƙwararsa ne inda yarfan bihi ina ba ta gane me ya sunan abubuwa da za su ce eh? eh wa sinna bi sinni ko a sinnu guda ɗaya hakori jami'in sama asna to ku duba ku gani fi'ilin ba din ya zo ya tannu me yasa aka ce ya tannu shine goge haƙori yasa aka yi amfani da wannan kalma amma a can baya an ce mana ya shuku shi ne yin ne ana aswaki za ka gina shi ne ya shuku an gane ko to a gaba ma za mu zage mu wata kalma yana da kyau kuma a kuma samanin fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sara sai annabi ya mika garinsa saboda lokacin bai yi magana ganinsa ya miƙar da yana ta kallon abin da ke hannun abdurrahman bin abi bakre na akwai wannan shi ke gwada cewa dama idan mutum ya yi kusan mutuwa ba lalle ya ke magana haka ne masu duk mutumin da ya kusan mutuwa ya na ta surutu tare surutu wai da amfani kamata ya kafin ya rikice ko ya fara rikicewa ya faɗi wasiyar da wasiyoyinsa duk a rubuta lokacin da ya kusa mutuwa ko da ya kawo wata magana yana da da ku ko kuma ku ta mai ta la ilaha illallah ta mai mai tara zan ya samu ya cika da wannan kalma don a samu sauki amma an kuma wani yi ta surutu matsala saboda in ya rikice zai ta faɗi firirita wanda zai iya zama mata wailun ga mafiya annabi bai yi magana ba sai tura ido ta ce da na ga haka ni kuma na lura ya sa a cikin shari'a akwai abin da ake kira na lura abin da annabi aka yi a gabar da ya yi shuru bai yi magana ba tura ne zai magana ya zama suna. باب ريبا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم من قول او فعل او تحرير تحرير السكوت من علامات التمرير bai kada ta fahimci wannan da ke ba ka kusi waka sai na karbi a su waki din daga hannun abdurrahman wanda yake amfani da ya baka da kuru sai na tattauna shi da gefen hakori shi ne ma'adan kuku tattaunawa da gefen hakori ba fayyartu kuma na gyaggyara masa shi ne ba fayyartu wasu malamai suka ce ba fayyartu na sanya masa turare ka ce duk wanda ya wannan fasara akwai kuskure a ciki wajen asuwa ki ba sanya masa turare yana kawo illa ba a faturare a kansu wa kalamtuhu na tattauna maka wa qayyabtuhu na gyara maka ba kun marfatu ya nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan na ɗaga maka wa sannabi da na sa maka sai ya kuke a kodin sarki domin ya kasance zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala barkin shi ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستنى سنانا تتي بان تبقى جنين النبي يا يوجي حقورين سوجي وابا أحسن من وندي يقول لك فما أدى أن فرد تتي النبي بيدعي لولي با بيدعي لجماعة وشيني فما أدى أن فرد بيدعي لجماعة با rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rafa ayatan ko sai annabi ya daga hannu au isba'ahu kuma ya farka sai gwada Allah ɗaya yana gwada sama sun makana sai ce da rafiqil a'la yana gwada sama da ya farka ko da hannunsa da rafiqil a'la shine a cikin sansani mafi ɗaukaka to shi ne yake cewa ta rafiqil a'la ita ba ta gane sai daga baya ashe a lokacin an zo masa da zafi ne na barin duniya ya sa ya ce ya Allah ta mafi jin ahala ni ina so ka sani a san sani mafi daukaka idan aljanna ce tare da bayan Allah ulai ka ba da dina na Allah wa alaihi min annabiyyi da mutsisifi da ba shuhada suna salihin wa hasuna ulai ka rafiqa zalika al-fadlu min Allah shi ne shawara fikin ta ce annabi ya faɗi haka haka sun makada ta ce daga nan kuma ma'amma Allah ya bar duniya kana ta hulu ya sa a duk lokacin da ta faɗi wannan hadisi sai tana gadara tana cewa ma ta baina haƙinati wa zaƙinati Kuma su kushe ni da wanda ba ku wani bayan ko kun ki Allah annabi ya mutu ne a tsakanin kirjina da cikina ina rike da shi a hannuna annabi ya wani duniya saboda kan ka kushe na da aisha ka ce ya yi dace annabi ya abin da ya zauna da ita maka ba kamar yadda bishiya suke yi to a hannun ta manzalla ga duniya wanda ta tattauna wannan abin ai wuce shi ne ya haɗu da yaro? ba haka bane haƙi na tiki ne nan kowa yana da allo eh, a ba ka san allon nan in ya bada alamar da daidai in ya dauka alamar da daidai in ya dauka alamar kako shigo in ya bada alamar alamar ke nan eh. shine haƙila haƙila daga nan zaƙila kuma shine hawa tana da nufin tsakanin nan ɗin ta da nan ɗin ta saboda tana rumun gari saboda lokacin da annabi bai da ƙarfi bai iya zama wannan shi ke gwada duk wanda zai duk wanda ya zama zuwa kamar ko a zaune yana da wahala yana da wahala don ku kamar ku a zaune za ka ba wanda ya jinya ya kan yi rauni da dai abinda ake fata ka yi jinya din ka samu rauni domin saboda har ka yi maka rasuwarka to shi yasa nana Aisha take proud take gadara take ta'ama da haka wa fi lafzin a wani lafazi wata ruwaya kenan fara fara'aitu hu yanzuru ilai ce da Abdurrahman bin Abi Bakar ya shigo ta ce sai na gani yana zura masa ido wa arfa lahu hibbu siwaka sai na fahimci cewa yana son asuwakin da ke hannun Abdulrahman bin Lalle fa kuntu sai na ce a kudu laka ya karba maka ne ba a kama bira a cikin hannu sai ya gwada kan tsaye yadda aka ce haka ba ma ke da kansa ya gwada imana a karba maka lokacin da annabi ya tafi wata unguwa zai santa bayan sallar magariba har lokacin sallar isha'i ya yi haddare ya yi bai dawo ba da lokacin sallah ya yi mutane sun gaji abubakar bin abi kuhafa ya zaro aka tattara masa kaza aka ce bismillah ka wuce kawai tun da kai na haɗu annabi ne kuma ya wuce yana cikin sallah sai annabi ya dawo da ya dawo da annabi ya dawo sai ya tsaya a baya da yi karambani irin na malaman kawai ko zama malaman kawai ya su ke yin da annabi ya gada ma ya sai ya zo ya wuce ya zama ka ce karambani irin na malaman kawai limanin kawai ta je ka karbi waje ɗani har kai ba ai ba zai barka kanana eh amma da annabi ya zo sai ya tsaya ya shiga cikin sallah da sahabbai su kuma sai suka yi ta tafi a lokacin ba har da cikin sallah saboda suna so ba a kada ba za su yi magana ba tafi suke suna ta buga cinyoyin su saboda haka duk wanda ya ce ce a me yake faruwa ne sai ya dan gallara sai ya ga annabi sai ya farka ya bashi dama annabi ya ce makowa shi kuma abubakar bin yi ko hafa ne a tafi yace to yau kuma tafi shi yana sallah ba yau in ya kafa kansa na haka to haka ake so shi ne tsoron Allah ba irin na kuta zan yanzu in tuwa-tuwa ba tsakani da Allah ne to dai dai abu ya yi yawa shi da sai ya warware amma bai warware cikin sallah wannan shi yake gwada cewa waiwayen da za a kai suka yi cikin sallah bai fata maka sallah in dai kana sallah kan waiwaya a'a wuyan ka kawai da sallah ta mata fati ba amma muka duya da jikin ka gaba daya sai dai idan akwai dalilin mai karfi shi ne bai ɗauki lokaci ba za ka iya dawowa noma yanzu kamar kashe bacci ne ko kuma abin nan kulawa eh, ko kana liman ne ka ga kulawa. karba kallon kawai kula ba ta fito da nan bi ta kawai sai ka kashe ka ka bar mu za mu tura wani ya kasa in ka harka kake ta kan ka bata ta bata ba a san waye za ka harba ba san jama'a eh da lokacin da abokan yana bi ko haɓari juyo kawai yana da yawa sai ga abin yana da bayan annabi sai kokari zai dawo da baya ai manzo Allah bai magana ba saboda yana cikin sallah me sai gwada masa ishara ya ce kuma ya ci gaba kuma ya ce a'a koma ka ci gaba ya ce a'a duk ba da magana suka yi ba ya ba shi umarni ya ci gaba shi kuma ya ce a'a ba zai ci gaba ba haka aka yi dawo ya dawo bayan abin Allah ya wuce duk da wuri ne hakan ya ga faru kina manzo Allah ya kama samun ku sallah suka jira ki bayan ya kammala aka yi sallama ya tsawo kun ga wannan hadisi yana da kayan bayani cikin littafin ke gaba ma sai mun je kan hadisi kuma za mu kayan bayani eh, don an fara sallah ne da liman dan ɗani sai asalin liman ya zo sai ya zo sai ya karɓa ya ci gaba ya ƙara sassan da kun ta kai rikici yadda za a warware yanzu mu ba maganar rikicin muke yi ba mun kawo misali ne na ainihin ishara hukunci da ishara musulunci ya yi da kuma ranar da mazu Allah zai fito duniya a ya fito amma ba a tsaye ya fito ba daga takin na na abishin suna sallan kasuwa din da jami'in biyar sai da ya tsaya a daidai koma ya zo ya tsaya a daidai koma ya tsaya a daidai koma ya daga ramu daidai ya zama suna Allah abin ya ba shi sha'awa a wata kalbi da kuma haɓa shi ne da kuma sun sallah sai ya yi wani shi sai ya kai lafiya waɗanda suke gaba sun ga annabi a lokacin da ya bayyana suka ce alhamdulillah ya duka annabi ya samu lafiya ya sa da aka zo da hannu ya kace ya bar duniya wasu ka ce karya ne saboda su ba ya yi da duniya za ya ce ya bar duniya lokacin da ya ya daga labule ya zama kuma Allah ya gwada muku cewa ku ci gaba da sallah ya gwada ya murmushi cewa ku ci gaba da sallah shi ba ya za a ya zo zai yi sallah sai ya koma a ranar kuma ranar munde da handi maza Allah sallallahu alaihi wa ne ya duniya wadanda tare guda uku eh, ya ga sa ta na samun inda tura idon sa yana son a bashi alkawari kuma ta karbi alkawari da ya karama da tattauna ta bashi هذا لفظ wani ولمسلم له wannan ba sai mun sake jaddada ba yana gwada muhimmancin mutuwa ba za a zai ba duniya amma yana wani bai da lafiya ya iya zama amma yana gwada muhimmancin masuwaki to me zai hana kai a matsayinka na musulmi mutum baki da kuma ko da za ka yi yawo da shi ba ka ajiye mana a wajen gadon ko a bayan gidan ko a wajen zaman ka, ko a ina ne wanda kawai in kai ka wannan ka dauka ko ko ga ka ko ga ko da baki kenan wannan kenan mun yi bayanin na Ana Aisha radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce kawai annabi ya aure ta duk sauran matan da annabi ya aure su gaurawa ne ita ce kaɗai, ruwa ya sa wata rana take ce ya annabi wai kan bari maka tambaya ba ya ce ki tambaya ya sa liman kana tare da ka ta zauna kai ta shuka ka a'a ai ba kama fada za ka yi ba ni fa liman ne ba ka za ka ba ka ba a'a ya ta ba ta tunda na na aisha ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa shi ne malamai suka ce wannan yana daga cikin wato ya kamata domin saboda tun da yarinya ce da sai ta ce jimala eh, jimala aiki da kansa ma yana bala yana ce mata na na aisha wani lokaci yana ganewa idan muna zaune lafiya yadda kike kira ta daban ne in akwai matsala yadda kike kira ta daban ne eh wato yadda take magana idan suna zaune babu wata matsala sai ta ce warar fi muhammad Ala cikin taɗi ta ce warar fi muhammad amma na ko wani ɗan abu dudududu in ta tashi yau rantsuwa sai ta ce warar fi kaba wato ta kauce ma mafi ga gaba ɗaya eh. to a gidanka ɗin ba a ce maka malin liman ba kawai ka zaune sunan ka kuma yana daga jijiyan ba ce yanzu da abin da aka yi amfani da shi kamar su ƙwarka da abin da yake sabo ɗaya ne ita ba ɗaya ba ne da ce to kamar ni da tsoron fati ne ya ce ya yi ɗaya sai talin ya kare a wajen sun da mun ko in yadda suke so ta jefa ta riga ta jefa shi ya sa kuma da bin amfani da tsarin jari ne da wani sahabi da tijo ne matarsa ta rasu ana ce ya eh, aure na ci shi ba zai yi ba shi ba zai yi ba wata rana fito daga sallah sai ya kare ce yi wani. ne ce haɓa bai kamata ka zauna haka ba ya ce anya ba za mu aurar maka da wata budurwa ba ta ɗan dawo maka da ɗan kuzarinka da ɗan aibanka ya ce a ni ba da ya ce a a a abin da ya kamata ya ce don saboda me yanzu ko ma liman ne inda zai abu wa za mu take da karatun nan idan ya koma za ta ce malam cire kular ta cire babbar rigar ka malam da Allah ka gwada gani yadda ake tsallan kwado sai ya tsallan kwado amma yanzu ko a masallaci ko ki zaku zali mai ya tsallan kwado sai ba ta tsallan kwado bayan ya gama sai ya ce Allah ka ba ki ki ba kama kowa Allah ya kyauta. Aisha tana da ɗan uwa Abdurrahman bin Abi Bakr ya sa shi da zaki da kai wannan shi ke gwada cewa idan matarka tana da ɗan uwa waɗanda suke muharramanta ne to maka ba su dama suna iya fita sai dai da yanzu ya iska sun yawa shi ne wahala shi ne wahala babu laifin lokacin da mutum yake da mata da yawa misali biyu ko uku hudu idan bai da lafiya ya dubi wanda ta fi kuzari a ciki wanda za ta iya ko da daga shi ne ma za ta dubi shi ta kai shi ba gida ta kuma wai wannan babu ne mutum ya ce ya roƙi sauran matan su ba ki dama ya zauna a ɗakin ta domin ya yi jinya wannan babu ne saboda ta gida hannun wanda yake ta ba ba za ta iya daga ba akwai hatsari sai dai kuma hakan wato yana da nauyi a yi amma saboda mai saboda kai ya fi maka akwai lokacin da mutum zai kai gaba zai iya zuwa wani gida ba amma da za a kai shi zai yi gaba komai sannan sai an riko shi ko sai an ɗauko shi da fito ne don ka samu kakafa daga ka cak za ka yi da kai ka kuma matar ka ce ka gama ka ɗauko ka ta dawo da kai to Allah ɗakin kishiyarta ne sai an jira an kira ka. wata rana za ya kira ta ce ba zan zo ba Ka ce ai ko wanda muke ci iri ɗaya ne da kafin da muke ci ita ma ta ɗauke shi mai eh ko da ke na da masu mata ɗaya da suna dariya wannan tabi ba ya fi karfin wannan bayanai ya fi karfin Allah ya taimake mu saboda haka wannan hadisi yana gwada mana muhimmancin yin asuwa ke fatan kuma mun fahimta to sai hadisi na karshe a bangaren aswaki an abi musa al-akari radiyallahu anhu قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاق بالسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول والسواك به فيه كأنه يتعوه wannan hadisin abu musa allah shari ne allah shi kare da shi? kuma yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai ya zo ya karbi addinin musulunci shi kadai mutanen ashari da bambanci da ash'arai al'asha'ira da bambanci al'asha'ira wata aƙida ce wanda take dogara a bisa وثقوا ta'awili wa sifofi الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala awwilhu aw qawwi wa الرحمن على الأرش استوى سكتي الرحمن على الأرش اكتوى اكتوى او اكتوى كما سوى بشر على الفراق من غير سيفه ودم مفرق waɗannan alashahir wata aƙida ce da ba wajen tawili da sunayen Allah da sifofin Allah na ahadu suna wa jama'a su ce babu tawili in aka ce yadu lahi mafdula kamar yadda wannan suka faɗa Allah ta baraka ta ala ce wal yadahu mafduta ta'ali sai ka ce hannayen Allah ne da suke kasaya a kaya hannun Allah yake babu wanda ya sani Allah ya daidaita kan ya ya ɗaiɗai ta ba wanda ya sani sun ba wanda ya ko annabi ma da ya isra'i da miraji bai gari ba saboda haka sai kai fasa ta ce ni kuwa kun mai yi kuɗi ne daidai ko wanda ya dace da Allah ko ka wannan ala shi ne mai da Allah ya ce wa ko kan ka ne majidi da zaki ne ba ko fi kunje makani da iya rike to waɗanda suka saba wannan aqida su ne a cikin da turanci ana kuma al'ashari wani yanki ne a ƙasan yamen saboda ka je da yawa ɗaya ga mutanen su sai ga mutane hamsin sun zo sun karbi addinin Allah lokacin da aka yi yakin kaibara sai ga su sun zo a yakin kaibara bayan yakin kaibara ne abu musa al'ashari ya zo da mutane sama da hamsin bayan yakin kaibara a wannan lokaci ne aka samu jafar shine abi talib ya dawo daga habasha bayan yakin haibara a lokacin ne abu hurera ya zo da mahaifiyar su tafiya tafi addinin Allah bayan yakin haibara ba haɗu su Da kuma annabi ya roƙe shi da muhimmanci kwarai da gaske saboda Allah ya ba shi murya yana karatu da daddare sai da ya kashe matan annabi suna sauraron karatunsa shi bai san ana sauraron karatunsa ba sai da gari ya waye annabi ya ce ai jiya mun ji karatun ka da mata karatun Qur'ani da ce a ah, ya manzon Allah ai da na san kuna sauraro da na lada ajiya? to ne annabi yake tabbatar masa ce da kalkuti ta bi mara min madamiri ali dawud ce Allah ya baka murya murya irin ta zuriyar annabi dawud saboda in yana karatu dole a saurare saboda Allah ya bashi murya mai daɗi kana da murya mai daɗi ana so ka kawata karatu saboda ko da ba musulmi ne idan ya je ya saurare ka kaga in Allah ya hana maka da karama eh kana karatu Akwai ma sun zo sai su gugula a gaban ka suna sauraron karatun nan ka kaga ka samu karama kenan kai ma ka ci gaba eh abu musa al-ashari Allah ki kare da dake yace a sai nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na zo wajen annabi wa huwa yaqtaqu bi siwaki a lokacin annabi yana aswaki wa kale yace wa tarfu siwaki ala lisani yace gefen aswaki yana kan harshen annabi wato irin yari ke kinna kana iya sa aswaki a bakin ka ka sake hannunka kuma ko da za ka yi magana kana iya barin aswaki a gefe to mai taba ma iya ba ne mai yin aswaki eh, mai kyan taba ma iya style Allah ya kyauta yace a lokacin da annabi yake aswaki yace sai ji kake u u oh, oh. alhamdulillah da ayu uwa uwa saboda ku na farko ba ya tashi na ƙarshen da yake tafi. duk mutumin da ya ko aswaki idan yana rike za ka ji lokacin da yake ba za ka ji na yana gogawa a lokacin har da numfashin wa wasiwa ko fifi aswaki ma yana bakin annabi yana kokogewa kadan ya bar ko cikin jama'a annabi yana aswaki kuma yana yawo da aswaki ka annahu ya ta hawa kai ka ce annabi kaman amai ne duk ya tahawwa ne amai to mutum ne amai ya yake yawa Da shi ne kaman ai na yi da karfi kowa ya eh don kana yin aswaki kana hakan ba ne dalilin da ya sa kawo mana wannan hadisi ne ne guda mana muhimmancin aswaki a wajen mabon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaka ta ba ku bi rasulillah wa sallam na to wannan kenan ya sa yana daga cikin matakai na tsarki mutum ya yi aswaki kafin ya yi ko kafin ya yi sallah to sai a gurguje babi na gaba babul mashi alal kufai ne babin shafa a bisa hufi guda biyu mene ne hufi mafiya yawa malamai suka ce abin da ake yi da fata mai kama da takalmi waɗanda suke tafiya saudiya kuma ra ko aiki kaji suna gani suna gani in baka taɓa gani ba to in ka saudiya za ka gani in kana so ma za ka iya siyo musamman ma a masallacin kaba domin kusan masallacin kaba an fi daga shimfiɗu an fi daga shimfiɗu a masallacin kaba to saboda sanyin wajen suna da da air condition da ne da ne, to za ka kusan suna tare da hukun sai dai hukun yanzu ya bambanta da nada saboda mai saboda fatan da ake samu akwai liza akwai wanda ba liza ba kamar takalmar da muke da su a yau za ga wani takalma kamar liza da sai ka samu roba ina fata an gani da wannan ne malamai suka ce hurfin da aka yi da fata da hurfin da aka yi da roba da hurfin da aka yi da leda in dai duk da sunan hurfi aka yi da hurfin da aka yi da auduga duk tafiyar su ne saboda asalin karama hurfi ne idan ba maliki ya zuciya a hurfin zamanin annabi ne ake shafa kai suka banda da shi yasa ga masabar malikiya ba su ba da dama a rinka shafa a kan sama ba ba su ba da dama a yi shafa a kan takalmi ba ba su ba da dama a yi shafa a kan rawani ba ba su ba da dama wa mata su yi shafa a kan kwali ba amma malaman hadisi su ce dukkan akwai narsin da suka tabbatar da haka duk da kasancewa na zamanin annabi da bambanci da na yanzu amma tun da tun manufansu ɗaya ne ina ba ta an fahimci wannan kifila na to hadisi na farko a wannan bangare hadisin al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فهويت لأمضي خفيه فقال دعهما فإني أتركهما ظاهرتين wani hadisi na al-mughira bin shuba Allah shi kare da shi قال يجي كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي سفر لا تفتش شارد النبي او تتفيا wato sun yi tafiya ne tare da annabi aka ce wannan tafiyar da suka yi yakin tabuka ne saboda mun kira mini shuba da ya karbi addinin musulunci ya karba ne a lokacin da aka yi zazo dukkan nan zazo ba bayan zazo dukkan zazo ya karbi da ya kasance na tare da annabi koyaushe shi babban aikinsa a wajen annabi aikin da yake yi ma annabi shi ne abin da ya shafi ruwan alwala ko ruwan tsarki da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan da shi ne ya ɗauke ma annabi shi ya sa kansa yake hidima ma annabi a wannan aiki saboda haka shi yake hidima ruwan alwala ruwan tsarki ya sa ma wani lokaci da annabi ya je ya je wani waje zai kama kuwa sai ya ja da wa sai a haka ko kusa ya ah, sa kana tare da wanda kuke tare da shi kullum mun za ka yi ba wani ko za ka yi ba haya ba lalle sai ka koyi ka yi nesa saboda za ka yi ba wani ya yi nishin ba da yawa wajen ba haya ne ma nishin za ka yi sai ka kaita in kana gyara ba da labari an gane ko ba gane abin da ke magana ba Eh, abokin tafiya da ba sai ka kore mutum ne ba amma an kasan kana nishi da yawa to wannan kana iya kuma ruwa saboda yana rike da ruwan karfe annabi ce a ka rike kuma sai da ya gama kuma sai ce ka miko za ga manya sun ci kula sun yi bawai za su ce ka miko musu wani abu sai ka mika musu ta baya ka je ka ajiye mu wannan babu laifi don haka mugera bin shuba yana ɗaya da cikin yaran manzon Allah sallallahu a wa alihi masu hidima masu hidima ma annabi al-mugera bin shuba shi ba yaro bane amma kun ga Anas dan Malik da Mawkar da hadisin Sadiya saboda haka masu hidima wa manzon Allah suna yi ne saboda mai saboda su samu albarka su samu alheri su samu ilimi cikin su akwai manya akwai ƙanana yake muna tare da annabi a wata tafiya to da annabi yazo zai yi alwala ni kuma ina zuba masa ruwa da aka zo wanke kafa fa a ahawaitu ya arbi kufai sai na kubuna ce sai na ajiye ruwan alwalar sai na kubuna ta cire masa hukunsa domin ya wanke kafarsa wa qala annabi ce ta kuma ba sai ka ce wannan ya bada kofi yana mafi kama wani lokaci sai an taimake ka domin a cire ma domin saboda wanda yake ta can in ya kama baki zai iya zare ka wani zai gaba zai iya zare ka saboda ya mafi masa ma gaba daya ya ce bayan ne a kan kuma fahira kai ya ce na shigar da su waɗannan kofi na shigar da su a cikin na. da ya hadisi bai ka karanta da da farko yana tabbatar mana da hukuncin shafa a kan wanda yan shi a kuma sun ce babu maganar shafa a kan aƙida ce ta shirya yau yasa ba za ka taɓa ganin dan shi a yayin shafa a kan hukunci ba bai da wannan ba hali akwai hadisi rututu ya sa wadanda suke cewa dalilin da ya sa hadisin jariri yake ba su sha'awa ne domin hadisin jariri ya zo ne yana magana ne akan ainihin shafa a kan kofi wanda shi a cikin nafsin hadisin ya yi maganar cewa tun mutumin da yake zaman gida idan ya sa kofi ko sa'a, mun gara maka da hukuncin kuskure ko sa'a in ya ga dama in dai kana zaune a gida za ka je 24 hours kana da kai amma ka sani bayan 24 hours dole ka cire ina fatan gani idan kana halin tafiya ne to salasa salasa ta ayyamin wa layali inna ba ka dama ka yi shafa akan kufi na tsawon kwanaki in ga 24 hours a 3 wannan kuma yana daga cikin hadisai na karshe kashi kina fata an gaya saboda ka shafa akan gobe zance ne wanda yake ingantacce hukunci ne tabbatacce duk da kasancewa aya ta ce kun sabo abin nan wujo hakun magana fasil wujo hakun wa aydiyakum ila al-marafiq wa sabu bi rususikum wa ardulakum a wata kira'a wa ardulikum dukkan su kira'a ta ne mutawatira ta yi dukkan kira'o'i guda biyu na su tabbata da dai wajen fassara shine idan za ka yi fassara sai ka dubi bayanin da malamai suka yi ba wai na son sake maimaita ayar ba don na faɗa a kan baya amma mu ɗauki muhallin shakin na farsilu wujuhakum wanke fuskokin ku wa aydiyakum ila al-marafiq da hannayen ku zuwa gwiwan hannu sai Allah ya ce wa musabu bi rukusikum ku shafa da kayukan ku shafa kai kenan bi kun wa arjulikum da kafafuwan ku to a nan kuma sai dai bi a suka ce yadda za ka shafi kai in kafa ka shafi da kenan ba komai a kai amma inda kuke kuma ba za ka shafa ku ina da kuren ko ka karanta da wamsahu bi rukusikum wa kun to kafa hukuncin sa ba ana iya yin a kan wani abu yanzu idan na ce a akalku lahama wa labana akalku lahaman wa zaita a ce misali na ci nama na ci nama da nono kaga duk wanda ya saurari magana zai fahimci na ci nama na sha nono haka ne ko to a larabci ba sai na ce a akalku lahama wa sharibtu labana da yana ko wanda suke karanta mata bibliotek mai wa ɗaiɓon eh, a kan waɗannan ga wata ko bai rubuce kun wa arjulikum duk wanda ya karanta haka daidai ne amma ku yi shafa da kayukan wa arjulikum dalilin da ya sa ya kawo arjulikum saboda lejiwa saboda wa yana da wahala sai ka yi amma wamsahu bi ru'usikum waghsilu arjulakum akwai takadirin waghsilu kamar yadda aka ce waghsilu wujuhakum wannan sai da muka zo tafsiri kuma sai mu zo mu da bayani to amma a karkashin wannan yana gwada cewa ana shafan kafa amma da kufi kosa mazaunin gida an ba shi awa 24 yau mun malaida matafi an ba shi kwana uku in dai karamin hadasi ne duk karamin hadasi in dai ka yi lura ka sanya kofin ka don ka samu karamin hadasi ne karamin hadasi bawali ko bahaya ko hutu ko taba mace ko taba al'aura ba su suke warware lura ba su ne kananan kanusa in za ka sake lura to ba sai ka ce ina ba ta gari shine maganan fa inni akaltu kuma tahiratayn na shigar da su kafana lokacin suna da tsarki yana da bin alwala saboda in baka yi al'ada ba ka kawai ka zo wajen ka ba ka ka ba sai ya yi kira sallah sai ka je ka yi alwala sai ka ce a ina da tsarki a sai in kana da ka zo alwalan ta warware ne da shi ne in ka zo za ka sake al'ada, ba sai ka cire ina fata an gani har ila yau ƙa'idodin da malaman fito su kai ta ambatawa malaman suka ce su tabbata ba guda ɗaya ne tabbata ne da wanda muka faɗa sai kana da taula za ka sawa'un wannan kuffe ko sarfin ya rufe maka wajen da ya kore su da kauce amma mu abin da muka sani shi ne duk kuffe idan mutum zai kai ko zai kai zai rufe masa kafa zai ji har idon kafa sai dai ka sani in aka zo shafa saman kake shafa ba shafa da yawa muka gama wannan littafi mun tattala aka za mu je mu shiga bulugul maram a cikin bulugul maram ne za mu samu hadisin ali bin abi talib wanda yake cewa da addini ra'ayi ne da kyafan kasan kofi shi ya fi cancanta a kan kyafan sama kofi ya ce ni na ga annabi duk kyafan da ya kan kofi sama ya kai kama kaga sauki ne sai dai kuma a sani duk kofin da ka sa sabon da idan jaraba ta same ka babba sai babba an gane ko ba gane ba saboda sai ka sai za ka yi wanka da za ka yi wanka ba maganin jaraba ita take rusa komai wannan tantafo a wajen nan da aka baka sai jaraba ta same ka kafin tantafo a wajen ai magana ta kare sai dai kawai saukin da za ka samu da ka bi wani wankan jaraba ka rasa to kaga ba sai ka cire safanka ba akwai taimama taimama kuma da ina ake taimama da ina da ina kuma ba sun yana wadda wani hadisi yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da tabbatar mana da muhimmancin shafa a kan hufi sannan kuma da yadda manzon Allah ya ainihin yi da sharafi bisa shafa a kan hufi sai dai hadisin ya ambaci tafiya to ga hadisin zaman gida an huzaifa bin yaman radiyallahu anhu an homa a nan abin da ya sarki eh, saboda ba mace mahaifinsa sun zo suka yi musulunci ba sahabin da ya kasance tare da mahaifinsa sun karɓi addinin musulunci radiyallahu anhu wa sallam Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu Abdullahi bin Amr bin Al-Fas radiyallahu kuma. Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Hudayfa bin Yaman radiyallahu anhu قال قلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ناكفا تتعلن النبي قال يتي فمال سي النبي يقول وانا رتك بن المدينة إلى وانا مبكاو حديث ساشا معايا نزلي بيان النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رتك بن المدينة ثانية وعيش ليس هو مجيء حتى دمك سيشي زي ثانية وعيش shi ne sai shiga shi ne ko zai bai ja gaba annabi ya ce ba sai kai ne ba ba ba ma ga ruwa annabi yana bawali fata wata sai annabi sai ya zo sai ya yi gaba ya yi karfi saboda annabi yana zama tare da algawa san koyaushe yana zama tare da algawa wannan ne bilal bin abi ba? shi ma ya boka bilal ya sa annabi ya gani ya yi mafarki an gwada masa gidan bilal a cikin gidan aljanna da bene ya sa ya kira shi ce ne kamar kake yi ne ka ya yi tunani ya yi tunani ce to ni dai ina zama koyaushe tare da alwala alwala tana walwalewa zan yi alwala kuma duk alwalan da na yi sai na yi sallar da bilal a kan annabi ce haba wannan shi ne ka zama kowa da zai yi saboda kowane sahabi da irin darajar da Allah ta wata ta'ala ba da irin bai wanda Allah ya masa to ko zai fabi ne yamani yace mata wadda sai annabi ya alƙura don annabi ba ya zama ba tare da zai ba wa masaha ala kufai sai ko gashi gashi annabi da ce yace sai ya a akan kufi kun ga hadisin al-Mughira bin Shuba ya ce annabi ya a akan kufi Da hadisin da zai fami da yawa ya ce annabi ya yi karfa a farko fi to haka aka samu sahabbai da yawa to tabbatar da haka muhtaka ta ne ya kawo shi a takaice ne to bayani ne a cikin birnin madina ne suke yawo ne annabi ya koma gefe ya ba walin da ya karfi kuma ya zo ya alola a karshe sai ya shafa a kan bisa da sama wannan hadisi shi ma tabbataccen hadisi ne kuma waɗannan hadisai guda biyu malam ya takaita mana su ya kawo mana su domin su tabbatar mana da hukuncin shafa a kan kofi ila yau da kiyar don haka idan akwai safon sa ba ta shafa kai saboda munasaba saboda munasaba takalmi ma musamman irin takalmin sojoji da masu kamara dinnan eh, idan za su sa su yi aiki irin kitan ko ko ko menene ko irin yan agaji idan za su sa ko alwala sai su sa idan suka yi alwala suka sa da lokacin da alwala ta warware suka zo za su sake alwala to sai su yi dafa a bisa igiyar sai dai ku sani duk wanda ya je masallaci sai ya cire takalmin to ya kubutar da ya kukutar da alwala eh ya sa ba a sabon nan kafan da za ka yi a kan safa ko a kan hufi ya fi don idan ka shafi tsamanin sai ka sa kafan ka kaga idan dan ka je sallah kana iya cire takalmin ka don kuma a harama za ka yi sallah for security purpose kaga ba sai ka cire takalmin ka ba duba kasan kawai za ka yi idan akwai jasa sai ka koko yan ba kun ke da sai ka yi sallah da takalmin ka kuma malamai suka ce wannan babu a karkashin sa ne za a samu shafa a bisa rawa saboda zamanin annabi ya taɓa? kan kula da ke rigima saboda mu kulunan mu roro ne ba irin na kusurai ba amma ka ga irin kulun kusurai na malam akwai malamai da yawa da suke ganin kan shafi na fiya kula da tsara kan A amma ka ga wanda ya bai koro sai ka yi haka haka mana na rage kula masu dan sassauci kawai abinda suka ce shi a ina akwai irin wannan tsoro karfi nan gefe ka karfi nan gefe sai ka haɗa amma kun ga yayi yawa kamar yadda mata aka ba su dama akan hijabi wannan haka ko kuma akan amfani da sun da ya zaɓi da kan su yi ba idan suka roƙa ba sai dai ku sani duk ba abin da ka shafe shi to yana makale da kai aka yi da sallah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da abin da muke kuskure Allah ya gafarta mana